ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahim a sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu na wannan lokaci wanda shine zango na uku a wannan rana da fatan an lafiya to a za mu gabatar muku da yardar ubangiji su ne labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon san sai mu kawo muku duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. A gaza mutane suna faduwa akan hanya suna mutuwa saboda yunwa. sojojin mamaya sun kama shugaban asibitin tafi da gidanka na faɗin gaza kakakin ma'aikatar harkokin waje idan ya ce ba za a iya bayyana laifukan da haramtacciyar ƙasar isali take ba da kalmomi to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar a gaza mutane suna faduwa akan hanya suna mutuwa saboda yunwa a wasu rahotanni da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar sun bayyana cewa mutanen gaza suna tafiya suna faduwa a sume yayin da ƙananan yara suke mutuwa saboda yunwa sannu a hankali hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya a kan falasɗin wato orwa ta sanar da cewa faduwar mutane suna sumewa a yankin gaza saboda yunwa wani yanayi ne da zama ruwan dare hukumar ta ce mutanen suna faduwa ne a wuraren raba abinci kuma babu ƙarami babu babba ko mace balle namiji hukumar ta kuma yi kira da a buɗe iyakoki domin bayar da damar shigar da kayan abinci a cikin yankin na gaza har ila yau hukumar ta orwa ta ce ƙananan yara su ne waɗanda suka fi fuskantar mutuwa saboda yunwa domin iyaye da dama ba su iya lalubowa da samowa 'ya'yansu abinci ita kuwa hukumar lafiya ta duniya who ta fitar da sanarwa da a ciki ta bayyana cewa a gaza an mayar da yunwa ta zama makamin yaƙi wanda kuma hakan yake haddasa mutuwar mutane da dama musamman ƙananan yara sanarwar ta kuma ce kaso 90 cikin ɗari daga ƙananan yara da shekarunsu suke ƙasa da biyar suna fama da rashin abinci mai gina jiki kuma da dama daga cikinsu sun rasu saboda yunwa hukumar ta ta bayyana cewa yankin gaza ya zama wuri mafi hatsari a doron ƙasa ga rayuwar ƙananan yara har ila ta bayyana cewa baya ga rashin abinci a gaza magunguna ma sun ƙare a cikin asibitoci da cibiyoyin magani sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila sun kama shugaban asibitocin tafi da gidanka na faɗin gaza ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin gaza ta sanar da cewa sojojin mamaya sun kama manajan asibitocin tafi da gidanka na gaza dr marwan alhums a lokacin da ya kai ziyara aiki a wani buɗaɗɗen asibiti na red cross a yammacin khan yunus jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a gaza dr munir albarsh ya bayyana cewa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kama alhums kuma sun jikkata ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da shi yayin da wasu 'yan jarida su biyu suka yi shahada da suke kusa da wurin da aka kama likitan ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta ɗora alhakin abin da yake faruwa da kuma lafiyar dr alhums a kan wuyan haramtaccen ƙasar isra'ila tare da yin ishara da cewa kamun yana a ƙarƙashin ci gaba ne da kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya hare-hare da tare da cewa ya zuwa yanzu 'yan sahayoniya sun kama ma'aikatan kiwon lafiya 360 sannan kuma adadin waɗanda suka kashe a tsawon waɗannan lokacin wato shekaru na yakin sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da tara shi ko manajan asibitin a shifa dr mahmud abu salmiya ya faɗa wa tashar talabijin ɗin aljazira cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ya kamata su yi matsin lamba da wato da a saki dr marwan alhums da kuma gano inda yake dama dai tun a ranar 27 ga watan disamba na shekara ta 2024 ta wuce sojojin haramtaccen kasar isra'ilan sun kama dr hussam abu safiya wanda shine babban likitan asibitin kamal adwan da ke arewacin gaza a halin da ake ciki dai wato dr abu safiya yana fama da cutuka da suka sa ya rage wato nauyinsa ya ragu da kilo 40 to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce ba za a iya bayyana laifukan haramtaccen ƙasar isra'ila da kalamomi ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa ba zan iya samun kalmomin siffata laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa a gaza ba dr ismail baka'i wanda ya gabatar da taron manema labaru na mako-mako ya ce a cikin shekaru biyu na bayan nan mun ga yadda wato 'yan sahiyoniya suke yin kisan kiyashi a gaza sannan kuma suka ɗora da amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi hakanan kuma dr baka'i ya ce an shiga kwanaki kusan 140 a yankin gaza a killace kuma a cikin waɗannan kwanakin biyu na zuwa uku na bayan nan mun ga yadda inawa suke ɗaga muryoyinsu a hanyoyin sadarwa na al'umma dangane da walhalun da suke ciki amma kuma an hana shigar da kayan abinci zuwa cikin wannan yankin na gaza dr baka'i ya ce abin takaici ne cewa lamarin wato lamirin jinsin bil'adama a wannan lokacin yana cikin maye muna ganin yadda ake kulla kawance da ƙasar da ba ta da wani aiki sai dai fuka da kisan kiyashi su kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun kasa yin komai kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar masancin tehran ya kuma yi ishara da yadda a cikin sa'o'i 24 suka gabata aka yi wa mutanen gaza 150 kisan kiyashi a dalilin haka baka ya ce babu wata kalma da za ta iya bayyana hakikanin abubuwan da suke faruwa na laifuka masu yawa hakanan kuma ya yi kira ga kasashen wannan yankin da su aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da abin da ya kamata ƙungiyar ƙasashen musulmi wato ta yi ko kuma za ta yi kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran ya ce da akwai buƙatar a yi taron gaggawa domin tattauna wannan batu da matakan da ya kamata a ɗauka aikace kuma tuni iran ta miƙa buƙatar yin hakan ga cibiyar kungiyar kasashen musulmi din ta duniya haramtacce kasar isra'ila ta ce har yanzu hezbollah tana nan da karfinta kafin watsa labarun haramtacce kasar isra'ila sun ambaci cewa har yanzu hezbollah tana nan da karfinta kuma gwamnatin labanan ba za ta iya rabata da makaman da take da su ba tashar tabbajin ɗin wato israel news 24 ta ambato wani ɗan sahiyoniya yana bayyana cewa hezbollah ɗin ba za ta ajiye makamanta ba ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai ga zama da mu ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau sanar lafiya sai da kula ayi sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da wata badakala ta haɗin gwiwa a tsakanin manyan jami'ai na gwamnatin amurka da kuma hukumomi na leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila game da wasu fitattun mutane attajirai na amurkan da ma wasu ƙasashen yammacin turai lamarin epstein ya kasance lamari wanda ake ta magana a kansa a cikin kwanakin nan bari mu duba wani bangare na wannan batu tsibirin epstein wanda ke tsakiyar yankin caribbean tsibiri ne dai wanda ke zaman kansa amma ba don shakatawa ba kawai tsibirin ya kasance tamkar wani dandali ne na wasan kwaiko da 'yan wasa waɗanda zaɓin su ba na bazata ba ne mamallakin tsibirin jeffrey s. esten hamshakin attajiri ne wanda daga baya ya zama mai gudanar da wata kafa wadda ake amfani da ita wurin cin zarafin 'yan mata matasa da sunan shakatawa amma mafi muhimmanci shine mutum baki waɗanda suka saka kafar su a wannan tsibiri alkalumma sun nuna wasu sunaye tun daga bill clinton da bill gates zuwa trump yarima andrew da kuma ehud barak sunaye ne waɗanda muke gani a taruka na ƙasa da ƙasa a kan mujallu amma a wannan yanayi an gansu a matsayin baki a wannan tsibiri banda trump tsohon firaministan isra'ila ma yana cikin jerin waɗannan sunaye mutumin da aka ɗauki hotonsa ta kyamara a cikin shekara ta 2016 yana shiga gidan epstein a birnin new york na ƙasar amurka sanye da abin rufe fuska a lokaci guda kuma wasu 'yan mata guda hudu su ma suka shiga a cikin wannan gida daga baya yahudu barak ya ce ya zo ne domin cin abinci kawai a wannan gida to amma ga inda matsalar take daga baya an samu bayanai na sirri waɗanda suke bayyane a cikin wani faifan bidiyo masu ratsa jiki na ayyukan barna da cin hanci da rashawa da fitattun mutanen suke yi na duniya a nan ne aka sake farfado da tsohuwar tambaya wadda mutane da dama suke da ita shin epstein yana aiki ne domin kashin kansa da gaske ko dai wakili ne masu sharhi irin su tucker carlson sun yi irin wannan hasashe ba zai yiwu a zahiri a aiwatar da irin waɗannan ayyuka ba tare da tallafi na ƙungiyoyi kamar irin su cia ko musad ba abin mamaki shine mutane masu fashin baki irin su robert f kennedy jr su ma ba su fito fili sun yi magana akan hakan ba amma kuma ba su kori yiwuwar wannan hasashe da ake yi ya zama gaskiya ba domin kowa biri ya yi kama da mutum ari ben menashe tsohon ma'aikacin ƙungiyar leƙen asiri ta musad ne a wata tsohon hirar da ya taɓa yi ya bayyana cewa wannan aiki na musad manufarsa ita ce tattara bayanai daga 'yan siyasa da kuma mashahuran mutane tun daga wannan lokaci ne jita-jita game da jerin waɗannan sunaye ta a ko'ina jerin sunaye waɗanda suka ce sun haɗa da sunayen 'yan siyasa wasu masu fasahar da kuma 'yan jarida har ma da sarakuna har zuwa ranar 21 ga watan fabrairu babban lauyan gwamnati pam bondi ya faɗa a wani hoton bidiyo cewa jerin sunayen suna akan tebur domin bincike yanzu kuma ana sake duba kadin wannan lamari wannan ya zama kanin labarai na dukkanin kafafe na yada labarai amma ba a ɗauki lokaci ba sai kawai aka je labari ya juya a ranar ga watan yuni elon musk ya wallafa a shafinsa na twitter cewa lokacin da za a jefa babban bam sunan trump yana cikin badakalar epstein shi yasa suke rufa-rufa amma ƙasa da 'yan sa'o'i kaɗan ya goge wannan saƙo nasa wanda ya wallafa a twitter ba tare da wani musu ko ƙarin bayani akan hakan ba kuma a ranar bakwai ga watan yuli mai gabatar da ƙara ya ce babu wata shaida game da waɗannan zarge-zarge da ake yi a wannan karan mutane da yawa sun yi magana akan wannan batu yanzu akwai sauran tambaya guda ɗaya wadda ita ce cewa idan wannan shari'a ta kasance game da wani gurbataccen mutum ne kawai to me yasa ake ƙoƙarin binne wannan magana magana gaskiya wannan ba magana ce ta wani gurɓataccen mutum ba kawai ko kuma wasu tsadaru na masu cin hanci da rashawa duniya dai tana kallon masu iko da ita kuma ba da jimawa ba mutane za su tambayi kansu fiye da kowane lokaci a baya cewa shan waɗanda suka ɗoro akan wayoyinsu kuma suke a sahon gaba wajen barna ta kuɗi da ɗabi'a har ma da aikata muggan laifuka shin za su iya kawo farin ciki da daidaito na adalci da gaske ta yaya wanda ba shi da abu zai iya bayar da shi ga wasu ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan muharram din shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1858 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ali bin musa bin tawus wanda aka fi saninsa da sayyid ibn tawus a birnin hilla na kasar iraki ibn tawus ya fara karatu a gida sannan kuma ya je birnin bagadaza inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa bayan karatu na kimanin shekaru goma sha biyar daga baya ibn tawus ya zama mafi shahara a tsakanin malamai na zamaninsa domin yawan ɗalibai da kuma wallafe-wallafe na littattafai waɗanda ya rubuta a lokacin ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana da shekaru 75 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yuli na shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boyd dunlop karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin wannan lokacin da ya dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararru ne kuma sana da nauyi kuma sana hana ababen hawa yin tafiya cikin sauri a lokacin ne ya yi tunanin kirkiro tayar da za a iya yin amfani da ita da kuma cika ta da iska domin yin amfani da ita ga ababen hawa inda hakan zai rage nauyinta ya kuma ƙara sauran ababen hawa da ƙarshe da a ranar irin ta yau ya kammala wani aikin sa da ya fara na samar da wata taya wadda ake cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masaurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yuli na shekara ta 1940 tare soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin wannan lokacin dai waɗannan ƙasashe guda uku sun samu 'yancin kansu ne daga ƙasar rasha bayan juyin juhalin gurguzu da aka yi a kasar a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda kuma bangaren ta mallakin kasar rasha ne a kan haka ne tarayyar soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe guda uku ta mai da su wani bangare na cikin ƙasarta a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1940 waɗannan kasashe sun kasance karkashin tarayyar soviet har tsawon shekaru 50 a jere wato zuwa shekara ta 1991 lokacin tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gashin kansu. masu wurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yuli na shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana kasar amurka ne dai suka kera jirgin ruwan mai amfani da makamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliyan dai yana amfani da bangarori da dama a rayuwar dan adam wanda kuma suka hada da bada wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori masu amfani ga al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makaman kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen ragargaza wurare amma rana irin ta yau an yi amfani da wannan makamashi domin tuka jiragen ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a kasar amurka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 227 da sa gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yulin shekara ta 1798 aka fara yakin pyramid a ahram tsakanin sojojin faransa da kuma na masar a lokacin da sarki napoleon ya kama madafin iko a kasar faransa kuma ga ya fara cin nasara a lokacin ne ya yi shirin kaiwa ingila hari to amma da yake sojin ruwan kasar faransa ba su da cikakken karfi na yin hakan napoleon ya yanke shawarar cutar da ingila a wajen nahiyar turai akan haka ne akan haka tunda india ta kasance matattarar karfin tattalin arziki da kuma tushen rayuwa ga ingila kamar yadda kuma ita ma kasar masar ta kasance haka sannan kuma suna kan hanyar su ta zuwa india napoleon ne ya shirin kai wa masar hari idan aka kama kasar masar wani babban yanki wanda ya daidai da na faransa zai fada a hannun napoleon kuma za a yi amfani da shi a matsayin cibiyar soji domin kaiwa inda ya hari a lokacin kasar masar tana karkashin dolar Usmaniyya, kuma sarakunan mulukiya na wani lokacin wanda aka fi sani da mamalik su ne suka yi mulki a kasar masar da ƙarshe dai a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1798 aka fara yaki tsakanin faransa da masar kuma duk da irin turjiya da sarakunan mulukiya suka yi a wannan lokaci sarki napoleon ya yi nasara a kansu kuma ya mame kasar ta masar kuma a ƙarshen watan yuli napoleon ma ya kwace birnin alkahira baki ɗayansa a wannan lokaci ne yayin da napoleon ya shagaltu da kafa hedikwata a kusa da dala ta kasar masar sojojin birtaniya sun ba sojin faransa wanda suke gabar tekun kasar masar ɗin mamaki matuka tare da lalata yawancin jiragen yakin da kasar faransa da aka cibke a wurin wannan ya sa napoleon ya ja da baya kuma bayan wani lokaci ya fice daga kasar masar baki ɗaya jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamurra hudun da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu a yau shirin da dar Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar kasar Iran akan hankoran Amurka da Isra'ila da masu kasashen yammacin duniya kan yadda suke son sauya fasalin yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin baki daya da kuma yadda ita Iran take kallon wannan batu da kuma matsayarta wadda ta ɓoye ta ga kowa a mataki na ƙasa da ƙasa ba wannan da shine abin shirin zai dubi a kan sa da fatan masu saurari za kasance tare da mu kuma za a biyo mu har zuwa karshen shirin a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan an ga sauye-sauye da dama waɗanda suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai tun bayan da amurka ta sanya kafarta a cikin yankin a lokacin da ta fara kaddamar da hare-hare a kan kasar iraki da kuma yadda ta fara sauya gwamnatoci a yankin da kuma dora irin mutanen da take bukata domin aiwatar da irin siyasar da take bukata wadda za ta yi daidai da mahangarta da kuma aiwatar da manufofinta a yankin baya ga hare-haren da amurka ta kaddamar a kan kasar iraki da kuma sauya gwamnati duk da sha gwamnatin da amurka ta sauya kasar iraki gwamnati ce wadda take dasawa da ita kuma take bin umarninta amma daga bisani da aka samu bambanci na maslaha da kuma mahanga ta yi watsi da wanda ta dora yake jagorantar gwamnatin iraki a wancan lokaci wato saddam hussein tare da yi masa bazata da kuma aiwatar da ayyuka na soji da suka hambarar da shi daga kan mulki duk da dai amurka tana cikakkiyar masaniya akan dukkanin ayyuka na zalunci da saddam hussein ya yi tsawon shekaru akan al'ummarsa da ma kasashe da suke makwabtaka da kasar ta iraki da hakan ya hada da kasar iran da kuwait da sauransu kafin wannan lokaci amurka ta yi wani abu mai kama da hakan inda ta yi amfani da karfin soji a kan kasar afghanistan da sunan sauya gwamnatin taliban wadda take iko a wancan lokaci duk wadda dai amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a cikin kasar afghanistan amma ba ta iya tabbatar da tsaro ko samar da yanayi wanda al'ummar kasar afghanistan za su ji daɗi su kuma san suna rayuwa a cikin duniyar da mutane suke rayuwa a cikinta bayan kwashe tsawon waɗannan shekaru kwatsam amurka ta fice daga ƙasar afghanistan kuma ta sake mika ƙasar kyauta ga mayakan taliban da kuma tun daga lokacin suke ci gaba da gudanar da mulkin su daidai da mahangarsu abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su kan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓarar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri daya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suke biyayya sau da kafa ga ƙasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da ƙasar ta siriya waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin siriya musamman ƙasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin ƙasar qatar da kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai ƙarfin faɗa a ji a faɗin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin ƙasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar ƙasar amurka dai a bayyane yake cewa ƙasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakaken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya ƙasar iran din ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kuɗaɗe ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa ƙungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman ƙungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkaninsu ƙungiyoyi ne na falasɗinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasɗinu kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan kasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba a ƙasar masar ma an yi ta fuskantar irin wannan matsala duk cewa dai daga bisani bayan samun wanda zai iya aiwatar da manufofin amurka sau da kafa kamar da take bukata amurka ta baiwa kasar ta masar damar ci gaba da aiwatar da al'amuranta ba tare da ta tsangwama ba kamar yadda muke gani a halin yanzu karkashin gwamnatin abdul fattah sise a wasu kasashen kuma sabanin haka lamarin ya zo kasashen da suke yin biyayya sau da kafa ga manufofin amurka waɗanda suke a matsayin amshin shata na gidi kamar irin su baharan sun samu kyakkyawan tagomashi daga amurka da isra'ila da wasu kasashen turai wajen murkushe masu adawa da salon mulkin kama karya da zalunci na irin waɗannan kasashe da kuma al'ummomin da suke neman sauyi da kuma tabbatar da adalci a irin waɗannan kasashe waɗanda ake mulkin mulukiya domin kuwa amurka da kasashe irin su saudiya sun taimaka wajen kwaso jami'an tsaro daga wasu kasashen domin a murkushe 'yan ƙasa waɗanda suke neman haƙoƙinsu na halas da dama daga cikin abubuwan da suka ta faruwa dai a wancan lokaci amurka ta yi akacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta yi amfani da wannan damar domin ganin abin da ake yi a wancan lokaci bai zama barazana ga manufofinta a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen larabawa da suke arewacin nahiyar afirka ba a ƙasar syria lamarin ya sha bamban domin kuwa gwamnatin bashar al-assad wadda ba ta ɗasawa da amurka da isra'ila da ma wasu ƙasashen turai ta yi turjiya na tsawon shekaru fiye da goma sha biyu a gaban dukkanin ayyuka na ta'addanci wanda amurkan da wasu kasashen larabawa suka shirya da kuma makirci da dasisa wadda aka gani a tsawon waɗannan shekaru domin neman ganin bayan gwamnatin bashar al-assad wanda kuma daga bisani amurkan tare da taimakon turkiya da wasu kasashen larabawa ta kai ga samun nasara hakan inda ta barar da gwamnatin bashar al-assad da kuma ɗora 'yan ta'adda waɗanda suke ɗauke da makami suka yi kisan kiyashi a kan dubin dubatar fararen hula a ƙasar ta siriya inda kuma a halin yanzu aka sauya musu fasali aka gyara musu fuska tare da cire musu kayayyaki na ta'addanci aka sa musu wasu kayayyakin na daban a matsayin jami'an diflomasiyya ɗaya daga cikin manyan kwamandoji na ƙungiyar isis waɗanda suka aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar iraki da ma siriyan wato abu muhammad julani an canza masa suna zuwa ahmad shar a matsayin kuma sabon shugaban ƙasar syria wanda a halin yanzu yake magana da yawun shugaban ƙasa a syria kamar da kuma dukkanin manyan kwamandoji na ƙungiyar jafatin nasara wadda reshe ce ta alka'ida wadda da dama daga cikin mambobinta sun kasance mambobi ne na daesh a halin yanzu su ne ministoci kuma su ne manyan jami'ai a dukkanin sassa na gwamnatin ƙasar syria wani abu wanda yake da matuƙar ban mamaki shine yadda wannan sabuwar gwamnati ta ƙasar syria ta zama 'yar amshin shata ta gidi ga amurka da kuma isra'ila duk da cewa dai tana kumfan baki wajen ganin cewa ta yaƙi wasu ɓangarori waɗanda take kallon su da mahanga ta aƙida a matsayin kafirai ko mushirkai musamman ma dai waɗanda suke bin mazhaba ta ahlul baiti irin ƙungiyoyi na hezbollah da kuma ƙasar iran da wasu daga cikin sauran ɓangarori da suka haɗa da ƙungiyar gwagwarmaya na ƙasar iraki har ma da kungiyoyin falasdinawa waɗanda suke gurmaya da isra'ila amma suke da kyakkyawar alaƙa da hezbollah da kuma ƙasar iran din kamar irin su hamas jihadil islami da makamantansu dukkanin waɗannan kungiyoyi sabuwar gwamnatin syria tana kallon su a matsayin babban haɗari domin kuwa ta ɗauki ƙwararren matakai na dakile su da kuma hana su aiwatar da lamuran su a cikin ƙasar siriya waɗanda suke a matsayin barazana ga isra'ila inda gwamnatin ƙasar siriyan ta koro su daga cikinsu yanzu haka musamman ma dai 'yan kungiyar hamas da jihar islami da wasu makamantansu wanda dama daga cikinsu sun bar kasa siriyan ba tare da son ransu ba baya ga haka kuma gwamnatin ahmadu shar ko kuma abu muhammadu jolani tana ɗaukar tsauraran matakai na danne waɗanda ba su da rinjaye a ƙasar ta siriya da kuma ɗora aƙidarta da kuma mahangarta kan dukkanin al'ummar ƙasar suna so ko ba su so wanda wannan ya yi daidai da mahanga irin ta amurka duk da irin wannan matakai da gwamnatin kasar ta da take ɗauka wannan bai iya gamsar da isra'ila ba domin kuwa a yunkurin da ƙasar siriyan take a halin yanzu karkashin gwamnatin abu muhammad jolani ko kuma ahmad shar na ganin cewa ta kyautata alakatar da isra'ila wannan bai sa isra'ila ta ɗaga wa siriya kafa ba domin ko ta shiga da ƙaddamar da hare-hare na bayar da tsoro ga ahmad shar tare da mayar da shi ɗan amshin shata ga dukkanin manufofi na isra'ila da kuma aiwatar da su a cikin siriya da ma yankin gabas ta tsakiya ɗaya daga cikin abin da masana suka yi imani da shi shine cewa a lokacin da muhammadu jolani ya riga ya firgita da isra'ila a halin yanzu a shirye yake aiwatar da duk wani umarni wanda za ta bashi a cikin ƙasar ta siriya ne kuma a cikin wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar ta siriya to dukkanin waɗannan abubuwa da suke wakana siyasar ƙasar iran a bayyana take a kan su. inda har yanzu tana nan daram akan matsayinta duk kuwa da irin matakan da amurka da isra'ila da wasu kasashen turan suke ɗauka na yunkurin kwafe ta har ma da kaddamar da wasu hare-hare a kanta a 'yan lokutan baya wanda wannan bai sa irin ɗin ta canza a matsayinta ba illa ƙara ƙarfinta da kuma dagewa da ƙara azama akan wannan manufa. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share skim dole anan zamu ji haliza mai shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauki da wani jigon to amma kafin wani lokacin amulin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake zan ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne ka ganna ba da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mashi maganin zazzabin cizon sauro sai aka watsa mishi maganin kamar shi ba. to ka gani wanne kake wanne ka yi tiritin a ciki wanne ka ba da magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu ba da magunguna a ce wannan ba haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku don ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko maganin kamar ka dauko maganin mura ka dauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne? To, ah, Wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka. Cututtukan nan da ake yake yaduwa. Cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious. Amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus kace a ce kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya ki yiwa ya aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tsayyara a ta shan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa na farko wannan cuta ba warke za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi ne yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su ja wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar yane jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta? To, akan kasa abin ta kashi na daban-daban, kamar kasan cutuka da ake ɗiban su, me yiwa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ga ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kan shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha da ake so ba ka gane kama a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya ya ka iya wannan cutar zai iya bujewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a su magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma ka ga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ya kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai ba baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma ga za ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubuta wa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ko kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo kasar a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi magani ganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ku ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga nan su kuma masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da ka ji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka ja ka tafi a haɗa maka wannan ka ja ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka kamu da shi ya bijira wannan maganin maganin kuma ba zai zai ma aiki ba to an rage kame kame kenan dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na Afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lafin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai ka gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in ka ce mashi sai kuma mutane mu sai a basu maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai kaga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai ka irin wannan magani to ka gani idan wannan ba sana'a ba ne don sana'an baka ce za ka yi sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce ka amfani magani kaza kawai ka ba. ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma ka fi ban ka san ta fi ban ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani ka ce a baka ja da yelo a baka wannan farin capsule ta sha ta firka a cikinka to ka ga irin wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa wa'annan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauki maka kwaya dan gadan shi a cikin kwali ka ta sha ka daɗe ka daga san illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin ka zai maka illa nan gaba ba kuma baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha kuma ba a samu waraka ba. to masu sauraron mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya ba waka dai dan su ce ai sake na ga allah Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Balad aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadha albalad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم وجنا لألله la mwingi